Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da ya ako mu dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma Abdullahi Salisu Usman Katsina saba gabatarwa. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su wanda zan karanta. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu leka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirinmu na karshe wato kidikidin iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1436 da suka gabata a rana irin ta yau wata uku ga watan muharram na shekara ta bakwai hijira kamariya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta wasiƙu zuwa ga sarakuna da kuma shugabannin dauloli yana kiransu zuwa ga addinin musulunci malaman tarihi dai sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta wasiƙu tsakanin 12 zuwa 26 ga shugabanni da kuma sarakuna waɗanda suka hada da na Habasha, Farisa, Bahrain, Masar da kuma Roma. Asken wasiƙar tasa yana kiransu zuwa ga addinin musulunci da kuma imani da shi a matsayin manzon Allah. Waɗannan wasiƙu dai suna tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ne da addinin gaskiya kuma ba shayin isar da wannan sako ga kowa komai sarautar sa ko ikonsa domin kowa sako ne na Allah madaukakin sarki zuwa ga talikai kowanne daga cikin shugabanni da irin yanayin da ya karbi wasikar da kuma yadda ya mayarwa manzon Allah da amsar wasikar sa wasu sun musulunta kamar sarkin Habasha wasu kuma sun ga wasikar kamar da sarkin kasar daular Farisa ya yi. masu saurare ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga agustan shekara ta 1999 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan rana a matsayin ranar matasa ta duniya domin nuna muhimmanci ga matasa da kuma tsara yadda za a rika ba su kulawa a matsayinsu na manyan gobe majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su bayar da muhimmanci ga matasa domin kuwa su ne suke da ƙarfin gina rayuwa da kuma makomar al'umma ta gaba kula da su ya hada da tallafawa karatunsu lafiyar jiki samar da ayyukan yi a gare su da dai sauransu da kuma samar da yanayi wanda zai kare su daga fadawa cikin munanan halaye da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 149 sa gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan agustan shekara ta 1872 aka haifi prince krenko fitaccen marubuci mai bincike ɗan ƙasar jamus tun yana ɗan shekaru goma sha biyu da haihuwa ne da ya tafi ingila inda ya ci gaba da karatu da kuma bincike akan addinai na gabashin duniya musamman ma dai addinai na yankin gabas ta tsakiya inda ya mayar da hankali bincikensa akan addinin musulunci inda ya gyara wasu daga cikin littattafan da aka rubuta waɗanda suka rurdige domin kada su bata ya yi nazari a cikin alkur'ani mai tsarki da wasu daga cikin littattafan addinin musulunci wanda hakan ya kai shi ga musulunta ya ƙarshe inda ya canza sunansa daga prince krenko zuwa muhammad salim krinko ya rasu a shekara ta 1953 masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da su wanda zan karanta. Da farko ga kanansu. kamfanin haƙar man fetur na shell a kudancin najeriya zai biya dala amurka miliyan 111 saboda gurbata yankunan da yake kan man fetur a kudancin ƙasar gwamnatin ƙasar Indonesia ta nemi afuwan najeriya dangane da tozarta wani jami'in diplomasiyar ƙasar a jakarta babban birnin ƙasar sannan za ku ji cewa za a gudanar da zaɓuka na shugaban ƙasa da wasu zaɓuka a ƙasar haiti a cikin watan nuwamba mai zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran kamfanin haka da sarrafa ɗanyen man fetur shell a tarayyar najeriya zai biya dala amurka miliyan 110 ko naira biliyan 45.9 don kawo ƙarshen shari'a da yake yi da mutanen yankin ogoni daga kudancin najeriya saboda gurɓata yanayi da ta yi a yankin tun fiye da shekaru 50 da suka gabata kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto kakakin kamfanin na shell yana faɗar haka a jiya laraba labarin ya kara da cewa kamfanin zai biya mutanen ejamu ebubu na yankin ogoniland dukkan wa'annan kudade don kawo ƙarshen shari'ar da ake da su kan gurɓata yankinsu da ɗanyen man fetur tun lokacin yakin basassar ƙasar tsakanin shekara 1967 zuwa shekara 1970 mutanen yankin dai suna neman shell ya biya naira biliyan 180 ne a matsayin diya kan wannan barnan amma da ƙarshe dai aka daidaita a kan naira biliyan 45.9 gurɓacewar ƙasar yankin da danyen man fetur ya hana mutanen yankin samun ruwan sha mai tsafta noma da kuma kifi a cikin shekaru fiye da 60 da suka gabata ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Indonesia ta nemi afuwar gwamnatin tarayyar najeriya dangane da tozarta wani jami'in diplomasiyar kasar wanda wasu jami'an shige da fice na ƙasar indonesiya suka yi a ranar asabar bakwai ga watan agustan da muke ciki kamfanin dillacin labarun ap ya bayyana cewa hotunan bidiyo na yadda jami'an shige da fice na ƙasar indonesiya suka kama jami'in diplomasiyar najeriya suka sa shi cikin wata mota sannan suka makure shi har yana cewa bana numfashi ya yadu a kafafen sadarwa ta social media da kuma wurare da dama a farkon wannan makon da muke ciki ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kira jakadanta a birnin jakarta ya koma gida don shawartawa sannan ta kira jakadan indonesia a abuja inda ta bayyana korafinta kan abin da ya faru gwamnatin kasar indonesia dai ta ba da sanarwar cewa tuni an fara bincike kan jami'an shige da fice da abin ya shafa sannan jakadanta a abuja usra hendera harahab ya gabatar da afuwan gwamnatin indonesia ga gwamnatin najeriya kan abin da ya faru a lokacin da aka kira shi zuwa ga ma'aikatar harkokin wajen kasar a abuja gwamnatin kasar haiti ta ba da sanarwar cewa za ta gudanar da zaben shugaban kasa da wasu zaɓuɓɓuka da dama wanda aka yi ta jinkirta su a ranar bakwai ga watan nuwamba mai zuwa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto hukumar zaben kasar ta haiti tana bayyana cewa za a gudanar da zaben shugaban kasa wanda aka jinkirta tun shekara ta 2019 da kuma wasu zaɓuɓɓuka wa'anda suka hada da na majalisar dokoki da kuma zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi har ila da kuma zaɓen raba gardama kan sauye-sauyen da aka gudanar a kundin tsarin mulkin ƙasar a baya-bayan nan. a sabon jadwalin zaben da za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan janairun shekara ta 2022 Firaministan ƙasar ta Haiti Ariel Henry wanda ya karbi ragamar shugabancin ƙasar bayan kisan da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar ya bayyana cewa babban abin da gwamnatinsa ta sa a gaba shine ganin an gudanar da wa'annan zaɓuɓɓukan. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. sabon shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya gabatar wa majalisar dokokin kasar sunayen ministocin da ya nada a gwamnatinsa a jiya laraba don neman amincewar majalisar dokokin kasar kamfanin dillacin labaran iran press ip ya bayyana cewa shugaban ya gabatar da sunayen sabbin ministocin ne a cikin wata wasiƙa da ya rubuta majalisar dokokin kasar a jiya laraba ministocin wa'anda yawansu ya kai goma sha tara sun hada da fitattun 'yan siyasar kasar waɗanda suka hada dr hussein amir abdullahiyan a matsayin ministan harkokin waje da kuma izzatullahi zarkami tsohon shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin na kasar shi kuma a matsayin ministan al'adu yawon shakatawa da kuma sana'o'in hannu wasu jam'iyyun siyasa a kasar lebanon sun ce za su haramtawa majalisar dokokin ƙasar zama a yau alhamis don bincike da kuma fitar da sunayen manya-manyan 'yan siyasar kasar wanda za a tuhuma kan fashewar ranar 14 ga watan agustan shekarar da ta gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 200 kamfanin dilacin labaran reuters ya nakalto wasu 'yan majalisar kasar ta lebanon wa'anda suka hada da wi'am wahab shugaban jam'iyyar a tauhidul arabi yana cewa gwamnatin kasar amurka ce ba ta son a bayyana sunayen wa'anda suke da hannu a ajiye sinadarin nitrate a tashin jiragen ruwan ƙasar a birnin beirut wanda ya kai ga fashewarsa a shekarar da ta gabata tun bayan fashewar da ta faru a tashar jiragen ruwa na birnin beirut an kasa fitar da sunan mutum ko guda daga cikin jami'an gwamnatin kasar ta lebanon wanda za a tuhuma a fashewar da ta faru a shekarar da ta gabata a halin yanzu dai da dama daga cikin dangin shahidan fashewar ta hudu ga watan agusta suna nuna damuwansu da rashin tuhumar mutum ko guda dangane da wannan fashewar Ma sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala ma sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namu leka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu namu Leka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da maware na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu ci gaba wanda gabashe shi ne a mu na baya inda muka muku bayani game da tarihin gidan tabataba'i wato angon gidaje a kasar Iran. Kuma mun bayyana cewa shi dai wannan gidan tabataba'i yana ɗaya daga cikin gidaje masu ɗan tarihi mai kyau a garin Kashan wanda Hajj sai Ja'far tabataba'i tabai Natanz ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin Natanz da ke zaune a birnin Kashan ya gina. a lokacin sultan amir ahmad ba mun ka muku wannan bayani game da wannan gida na bai daga karshe kuma sai maka muku wato bayani kan sa'adiyye wato kabarin sa'adi shirazi shaharar masanin adabi na ƙasar iran ɗin nan kuma mawaƙi wanda sunansa ya fice har waje ba ma a ƙasar iran ba kawai ya shahara kuma ya fice a ƙasashen duniya yanzu kuma shirin namu zai ci gaba a cikin shekara ta 1998 bisa hukuncin da Yakub zulkadri ya yanke daga cikin mahukuntan yankin Farisa an rusa gidan Sheikh Hanka har ya zama babu wani sauran abin da ya rage na wannan ginin sai dai a shekara ta 1187 bisa umarnin Karim Khan Zand aka gina fadoji guda biyu da farar ƙasa da tubali a saman ginin makabartar Sa'adi Shirazi a hawa na ƙasa akwai wata siririyar hanya da ake bi wadda daga nan ne matakala zuwa hawa na biyu take farawa a ɓangaren ɗakin da ke gabashi akwai wata siririn hanya wanda a nan ne kabarin shirazi masanin adabi yake wato sa'adi shirazi a zaman dolar kajarawa a shekara ta 1301 ma'abocin diwani fatih ali khan ya sake gyara wannan kabari haka kuma bayan wasu shekaru habibullah khan kawamul mulk ya ba da umarnin sa gyara shi da kuma kawata wani bangare na ginin kuma ya mika alhakin gudanar da ayyukan sake gina shi a hannun karbala'i sai zainal abidin hussein nick sai dai ya kwanta dama a shekara ta 1321 hijira shamsiya gini da aka yi shi lokacin karmin khan ya ci gaba da wanzuwa har zuwa shekara ta 1327 a shekara ta 1329 kuma bisa umarnin ali asgar hikimat da haɗin gwiwar hukumar kayayyakin tarihi na ƙasa suka sake gina wannan gini da ake ganin shi a halin yanzu a madadin tsohon gini da aka yi tun a baya kuma an yi bukin buɗe shi ne a watan ordebehesh na shekara ta ɗaya wanda an yi koyi ne da irin ginin gida mai ginshiƙai arba'in da kuma ƙawata shi da tsohon da sabuwar fasahar gini ta iraniyawa kuma muhsin furugi shi ne ya jagoranci sake gina wannan kabari na sa'adi shirazi sabon ginin kabarin sa'adi shirazi wanda muhsin furugi ya jagoranta da haɗin gwiwar akbar sadiq wanda shi maginin gargajiya ne na ƙasar iran an yi ginin ne da tsari irin na iraniyawa da ke da turaku guda takwas da aka kawata shi da duwatsu masu launi hudu. Dutsen kabarin Sa'adi Shirazi da ake gani a halin yanzu an yi shi ne da hannun Akbar Khan Kawamul Mulk Shirazi. Dutsen wanda ake masa kawa da launin jajajaja an rubuta wani bangare na wakar sa ta Boston kuma an yi rubutun ne da irin tsarin rubutu na Nasta'alik inda aka rubuta cewa komai zai halaka amma kai ne kawai mai wanzuwa mai ɗabi'un girma wanzo daga Allah mai cutan al'umma wannan shine abin da aka rubuta a jikin kabarin mawaƙin na adabi mai suna sa'adi shirazi da ke birnin shiraz a wani sabon tsari da aka yi bayan an saye dukkan gidajen da ke makwabtaka da wannan kabari na sha'adi shirazi daga bisani an rusa su wanda hakan ya ba da sarari mai yawa da zai ba dama a fada wannan wuri inda faɗinsa ya kai mita murabba'i 1,395 inda aka shuka itatuwa da furanni daidai da yanayin tsarin gine-gine irin na al'adun iraniyawa a tsakiyar hubaran kuma akwai wasu wurare guda biyu da aka tara ruwa a ciki inda aka yi su a bangaren arewa da kuma bangaren kudu na hubare da wannan hubaran na sa'adi shirazi a kofar shiga wannan hubaran wanda wani ƙwararren magihi na ƙasar faransa ya yi a rubuta sananniyar waƙar nan ta sa'adi shirazi wanda take cewa ƙamshin ƙauna yana tasowa daga ƙasar kabarin sa'adi shirazi wanda bayan kwashe shekaru dubu da rasuwarsa amma har yanzu wannan ƙamshin na ci ƙamshin na ci gaba da tashi to ma saurare da yake lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan amma a biyan bashi a makon gobe za a ji mu ɗauke da sabon sabon shirin amma a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku ci gaba kan cewa ta da mu a shafin mu yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa wanda kuma shine shirinmu na karshe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa To da yake muna cikin ranakun juyayi na zagawa shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam A yau shirin namu ya gaito muku Hamid Alimi domin rera mana waƙar da ya yi ta juyayi ta zagayowar ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam. Ai saurari lafiya. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Ga waƙar kamar da take daga bakin mai ita. قدم از خانه بیرون جای پای مجنون محرم آمد در و دیوار شهر ما سیه شد از غم سیه شد از غم گریبان شاک و کنزین قصه و این ماتم zambersa. شده بلا علی اسقر کو گل پر پر اگر قهرتی شنیدی قهرتی آبان جاست لب خوش و دل سوزان و بی تابان به یاد آور که ما گریه و زاری شد شب درد و غم و روز عزاداری شد شب درد و غم و روز چرا حسین ابن علی در کربلا آتش در درون خیمه ها قوبا شد قد اکبر شناور بر میان خون شد رخ ماه علی اکبر ز خون گل شد علی اکبر کن madalla hamid alimi na aka saurara a cikin wakan da ya mana ta juyayi ta zagawar ranar shahadar imam hussein jika manzan allah tsaya da amincin allah su fita gare shi da alayensa da fatan mu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma roƙon allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton manzan allah annan muhammad tsaya da amincin allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka kuma anan zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki amma dukkan waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya alhamdulillah masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da ya mai dala kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.